To yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. sunana Usman Abdullahi na gudu. Wanda aka fi sani da? Na gudu an fi sani da Usman na gudu. To kai waye a entertainment industry din? Ni? Me kake yi? Ni ina yin waka ne. Waka ina yin waka kama wakan larabci waka hausa. Gaskiya iya waka kai wakokin da ma nake. Amma bangare wani zubin ma nakan dan yi in yi kind of wannan ce wani hip hop. kana hip hop eh wani ina yi in ta kama shi ma amma gaskiya dai na fi yin waka hausa da da larabci saboda anan na fi dan dan na fi samun in ce kamar wannan kake da basira me yasa kake waka yato eh gaskiya ina yin waka ne kawai saboda nishadi da kuma ana sani in yi ana sani in yi waka shi ne kawai abin da yasa nake waka this is wane ne yake saka kai waka mutanen da dama kamar 'yan siyasa kamar mutum in zai yi aure kan sa in yi waka kamar mutum ta nishaɗi ƙarshe da wannan budurwarsa hmm. zan iya masa waka kawai zai sa na mai waka idan aka ce Usman na gudu da wace waka aka san ka eh to gaskiya mutane sun san Usman na gudu da kamar in ce wata waka da na yi ta Aminu Rasulullah da wata waka wacce ake kiranta Annabi Muhammad sannan kuma gaskiya mutane sun fi sani na a yanzu da mai talla a talla mai talla ban gane mai talla ba in ci ina yin tallaka tallaka haka kamfanonuwa ina musu wani jingir a tallake nan ina ta tallata kamfanonuwa da dama ka daina wancan waka na nishadi kenan gaskiya ba na yi sosai dama sai wanda zai kama wuta gaskiya shi wanda zai kama wuta gaskiya shi nake ba kowane irin waka to ka cika mu da surutu a rera mana waka mu san da Usman na gudu muke to ai waka ta ai mana ta larabci to waka ta larabci akwai waka wacce ne wa budurwa mm. shine wacce nake cewa isma'u jami'an أريد أن أقول لكم شيء من قلبي إكواني من قلبي لما ذهبت إلى ينكدا ثم رأيت بنتا فقلت لها أحبها تعمل تهوسا tunda ba mu iya larabci ba to akwai wacce nake ta wasa ido ba mudu ba wannan lallai ya san kima na samu budurwata wannan wacce take ƙaunata. E kullum ni burina ƙaunarki ta shiga ƙalbina. na larabcin ne? A'a ba wani ita bace sai dai wani kina son fasara miki ta larabcin sai wannan fasara. To ka ce kana hip hop. Eh hip hop na taɓa yin wata waka ta hip hop. Mm. Wacce nake cewa wacce nake yi akan mutanen da suke zagin mawaka you people stop insulting singers we are not doing something wrong in the name of Allah stop insulting singers i want to start my song stop insulting singers by the grace of God, stop insulting singers. I will not abuse anybody. me ka kai wannan kenan ana zagin ku gaskiya ana zagin mawaka ne a ce mawaka su kawai ba su da kamar abubuwa kaza to gaskiya kowa ya danganta da yacce mutum yake wannan waka kuma wani zai kara harshen harshensa daga faɗar wani abu wanda zai lalata ɗabi'un wani mutane wani kuma zai wani faɗa abin da zai kara. shi a karan kansa zai kara mai kima hmm. gaskiya haka ne to uh, wani irin saƙonni kake isarwa a waka gaskiya yana ni saƙonni da da nake isarwa a waka ina yin faɗakarwa ne musamman a cikin wasu waka ta mai suna wani nasiha sannan kuma saƙonni na da waka ina yin wa ina yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waka kamar yawwa wani yabo kamar misali akwai ta waka ce ne amina rasulallah amina habiballa ya kai ri'iba dalla muhammad ya rasulallah ya allahu idini an amdahu sayyidil kaliki rasulallah yawa wannan waka to ya aka yi ka ji larabci ya eh to gaskiya na yi wani secondary school a nan na samu foundation din yawa wannan arabic sannan kuma hannazu wannan buk a bayar university kenan nake makarantar islamic studies a nan gaskiya na dan iya larabci amma yanzu ina wani level 3 ban da kammala ba yawa kana waka kana karatu baya ci ma tuwa kwarya gaskiya yana ci mutu a kwarya saboda ina shan wahala especially ma a yanzu a ma kama wannan lokacin ina yawan samun ayyukan fatalla kana samun talla kuma ga karatu kuma ga wani karatu to idan ka samu talla lokacin da zaka yi jarabawa ya kake yi ai ina ba mutum lokaci ne a yanzu misali in zan yi lectures 8 to 10 to ba zan yi ma alkawari cewa 8 to 10 dinnan zaka iya samun din ka ba to eh, wace matsala kake samu ka ce ga karatu ga talla gaskiya matsalar da nake samu shine wani zubin lokacin da ba na expecting din zan yi lectures mm. sai a kira mu a ce za a yi lectures kuma a lokacin nan ni kuma na ware kaina wannan lokacin ina so in yi wannan tallan a studio mm. to kuma sai a kira mu a ce lallai zaka lectures to amma me wannan lectures din tafi wannan aikin muhimmanci dole haka zan haƙura in aji sai na je na gama wannan karatun sannan in dawo kuma in yi wannan aikin shine kalubalen da nake fuskanta. ne burinka a 'yan eh to buri na ina so kamar yace Allah subhanahu wataala ya sa nayi suna mutane suka sassanni buri na a nan gaba in fi haka kuma wanda suke wani kasana na su ma in taimaka musu su ma su taso domin su samu hanyar da za su samu abin da za su ringa a al'adar wannan shiri muka yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce mana baiti ko amshe da raira dandalin voa gidan rediyon matasa wanda jama'a suke so suke sauraro voice of america jama'a muna santa da sunan allah waƙar ni zan fara ta allah ka taimake ni in waƙar a cikin tsafta in waƙe gidan rediyon muryar Amurka jama'a ku dinga sauraro don Allah kar ku tsaya sanya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.